Mai sauraro Assalamu alaikum barka da hantsin yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin yanayi da muhalli za mu yi waiwaye ne wanda masu iya magana kan ce a dan tafiya kimanin shekara ɗaya kenan muka faro wannan tafiyar dalilin da ya sa muka ga mahimmancin duba wasu mahimman batutuwa da muka tattauna tun farkon shirin idan mai sauraro bai manta ba a shirin yanayi da muhalli na farko mun karɓi bakoncin farfesa adamu idris tanko masanin kimiyyar ƙasa kuma malami a jami'ar bayero wanda ya yi ƙoƙarin yin bayani a game da abin da ake nufi da sauyin yanayi muhalli shine duk wani guri da dan adam zai rayu a kai wannan ne muhalli na shi dan adam mm. amarin dumamar yanayi gaskiya yana da dan tsayi wajen fahimtarsa amma yanzu a ɗauka cewa dan adam ya saba samun yanayi na misali zafi wani akwai ma'auninsa ka ɗauka cewa a muhalli kaza akan sami yanayin zafi eh, mai kama da celsius ka ɗauka ashirin da da biyar sali mu ɗauka watan biyar ana ganin yanayin guri baya wuce ma'auni talatin da biyar a guri shekara da shekaru iyaye da kakanni sai aka zo aka shiga wani yanayi da za a rika samu ya haura talatin da biyar to kaga wannan ya nuna cewa an samu canji daga abin da aka saba samu an samu ɗumama na yanayi A wannan shirin dai mun karɓi bakuncin awwal Umar Usman ma'aikacin hukumar da ke kiyaye kwararowar hamada wanda aka sani da Great Green Wall a turance ya yi bayani game da sinadarin carbon wanda masana suke bayanin mahimmancinsa wajen tsabtace iskar da ɗan adam yake shaƙa. a neman makamashi na sarrafa abubuwa shine ake jawo carbon dioxide in da yake yin yawa a cikin wannan muhallin da muke rayuwa su kansu waɗannan bishiyoyin da kuke gani da ciyawa da duk waɗannan suna da amfani kuma wani abu da ake cewa carbon carbon din na in suka yi storing din shi shi ne yake iya taimaka wa duk waɗannan abubuwan sai cinye su a bishiya ya iya samun yawan bishiyoyi yana iya canza yanayin daidai gurin da suka fi yawa saboda duk abin da zai taso daga cikin ƙasa hmm. ko za a ƙona a cikin yanayi na hayaki sun ya wuce bishiyar nan Allah da za ta. Matsalar sauyin yanayi bai tsaya a kan yanayin kawai ba, domin ƙwararru sun daɗe suna bayanin illar da ke tattare da sauyin yanayi wanda suka danganta da wasu cututtuka da ke addabar al'umma, kamar yadda Dr. Ibrahim Kana, babban likita a ma'aikatar lafiya ta Abuja ya jaddada mana a shirin namu na farko. kuma abin da a turanci ake kira desertification irin wannan yanayi ta iya kawo rashin ruwa wata ruwan sama kenan ko mm. itatuwa ba sa tsura saman ta na ta afirka abin da kama daga niger burkina har kawo zuwa najeriya wata zuwa sokoto borno zamfara nan abin da ke faruwa shi ne a mulki kira desert encroachment babu ruwan wato kwararowar hamada da gaske rashin ruwa sama ita ta ba su rashin ruwan nan yana iya haifar da cututtuka da ke dagantakke da rashin ruwa ruwan da makamantarsu A tsakiyar annobar coronavirus wacce ta addabi al'ummar duniya tun ƙarshen shekara ta 2019 wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da miliyan ɗaya a faɗin duniya baki ɗaya a kawo yanzu kuma ta tilasta wa ƙasashen duniya takaita zirga-zirga lamarin da masana da ƙwararru a wannan fanni suke gani ya inganta iskar da ake sha. Dr. Abdulhamid Muhammad ƙwararren likita ne a Amurka wanda muka karɓi bakuncinsa. a wannan lokaci. Wannan wani ɗan ci gaba ne da duniya ta samu wajen gyara muhalli sannan eh, za mu iya farin ciki da halin da duniya ta samu kanta na gyaruwar al'amura game da gurɓata muhalli. Amma tambayar da za a yi a nan shine wannan cigaban da aka samu na wannan lokacin da yake zirga-zirgar mutane ya ragu ainihin ci gaba a haka bayan mutane sun dawo. Gyara kayanka aka ce bai zama soke muraba ba. Umar Sale Anka ɗan rajin kare muhalli na Najeriya ya yi jan hankali ne ga al'umma a game da abubuwan da ya kamata su sarara. Ko dam da kake gani yana yawan fashewa wannan sakamakon wasu al'amura ne da ɗan adam yake yi kuma wannan ma ba karama annoba ba ce. kar mu ce wai lalle su tsunami su wasu abun nan sai a can wasu wurare ita ambaliya ma idan ta zo za ka ga saboda an ta hanyoyin ruwan saboda son zuciya maimakon abu hanyoyi a karkasa gona a wannan ta noman rani ce wannan kuma ta noman damina ya kamata dai mu sake wa kanmu fada mu san cewar wannan abin ba ya zo haka kawai ba ne dole mu ne muka taimaka wannan abin ya faru ya kamata mu san cewar duk wani abu da kake ganin ba zai yiwu ba ko kuma kake ganin kafi karfin shi to yanzu lokaci ya nuna maka cewa ya fi karfin ka kuma dole ne a sake duba rayuwar nan idan ba haka ba annobar da za su zo gaba gaskiya ba za a iya misaltawa ba ba ma fata to mai sauraro anan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako a makon gobe idan allah ya yarda za mu ɗora daga inda muka tsaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni aisha wa'azu nake muku fatar alkhairi ma'assalam